Ah, na ji daɗi da aka sani ah, a sunayen kamar mutane yaya tore Victor Moses, eh, Betorpa. Ehm, insha Allah, Allah isa ehm, abubuwa ya je da kyau. Mutanen nan sun iya buga wasa, eh, great players ne dukansu. Ehm, amma eh, insha Allah, Allah isa abubuwa je da kyau na ci zan gode ma duka fans dina da family dina so uh, za mu gaya zai faru cool thank you <laughs> thank you very much thank you Did <laughs> you